non kul studio kalango ngan kai studio kalangu karango du radio way gucin ninka bon niger me irsi kala walam walam no irgo irgo mo kande de place do nanka indei gona ga fakara en Kru cir kambora salayan fora matkala aya bibu garba no go mi kara da baguri zai bon irka ne walam nankan irgo na ga fakara da kwara borai le thème d'aujourd'hui porte sur la légende de walam et la cohésion sociale comment cohabitent les déplacés les réfugiés et quelles sont les activités qu'ils mènent ensemble. Chers amis auditeurs de la FADA, le programme Jeunes du Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue sur votre émission. Nous allons voir comment ces déplacés, réfugiés et même autochtones cohabitent ensemble. Et oui, euh, ces déplacés sont venus de plusieurs localités de la région de Tilaberi. Aujourd'hui, ils mènent plusieurs activités économiques, se sont mariés entre eux et également se déplacés. Aujourd'hui, ils mènent ensemble des activités génératrices de revenus. En effet, c'est ensemble qu'ils exploitent plusieurs hectares dans le cadre de Maréchal, à travers une structure J'aime ma commune. Eh oui, amis de la FADA, Chino, yadino asiba kulse tugurera o walam kwarara no dino ganda déplacé yan boryen kayan ganak ka da mo yigira zai refugee no ya boryen no kayan tubari kalla imangor kam koli yadin tere di tare fo sin tere ina no gabi mo hala hal manti mo so ngani kera kamara amma dai murade kai gona gasan kera sandai yan ya asijan wat kulu sandai dini igba se bonza yadin mono matka gi chino har skan kalko fatara irga fakara dai gama hankanda hankanga ti sandai da mo ko karfo dumni chali to hun kuna matano nya fo sitara gona gite da charbande woni o bonno irga fakare asibor kulse tugure ramo wala mngande nya mai to kilo zongu de dandi yadin mono boreo mo igbisba ngay boro 20000 personnes qui se sont déplacées eh, dans les régions notamment de Tilaveri et aussi de Tawa irgma nankano ifunu damatkano matkano iwana bafuna gona gite da charra matkain kida sonda eh, watkan chinir furbatora borkul gengu bankatrai irwana hangan kese eh, ay gisintin salamu alaikum mataran go mai gitin ma wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai maga ta haruna haruna haruna mai haruna isa haruna isa eh, aran wo déplacé no aran walam ko arabo no wala aran wo réfugié no iro déplacé no ko ar fo naran funu kani tilwa tilwa za jir fo naran gone haruna wirgo jirta canta ya ne o jirta cantara iya dinno matano agona gate da to wallahi mataka wuta da irgi sabu labo jin funese irgi sabu wani zai sai kan go ka girga kisine amma ga kisine irgi ba tontin zama irgo sande bobara irgi to waidin gajina oh. irgi to sande ga irgi to mo murade karan go naga teka hajiya hajiya mutun wikira bani samai mata ga mai tilma ai ma yau Rashida Amadu Rashida Amadu oh. aran wo déplacer no réfugié wala ko araboro ayo déplacer Borno de place to e eh, mangano aran ga nakane o irin wani fun kal kwar fo kan balagu no kwara no kwara mm. za jir fo naran go so ir gonde jir ta kine kar go bata wara karan ka dati da yaran mangor kam ko yaran dum muradi en karan go biti lalle du goy bob yan ka go te kam projet go da igo girga kasina igo chabirse ir go dondon ir te kali goyen ir ga te inir margu igir donnan tele yan. tiatro yan ir donan des goy bobo ir gon groupement yan kirgite tiga digi yan savol likidi yan kulirgite de kuli kuli yan eh, yakub suman wala walan bonno doktor boray wo nyaak go wallahi alhamdulillah iro ki kane day ir dai man bay gudu masal basor jund falla gomne sirgano zama da mai zo da kan kwara da no him ta sai fukwai koi koi fo dum do goi fo dum ran war ndai gona go to a fo matkani kida eh hun kuna group ma bo gona kan igo gite savon likidiya igite savon jardinage go mu gono dum iro inde projet fo gon kan asintin da irse ka age irno kaina bore mu go barbare irmi yegno charse donc dina goy hande iddi kene nimte embouche wala petit commerce no bor fosse bora mom yeg yeg baranda ko ne mhm. woni on kulcer ga yande no alhamdullilah wodi no aranna ba nda gorandi wala kan sigine jemma ko min jemma ko min in gorandi zam ika yongo ka saban jemma ko min wo gono ok amma kan ika ngono irte da barkana i furara ire in intégré zama da zo kab hinkano cernyum idi wala so irsi kale windu follara zam walam so windu birno dirgo wondongo follara il faut que borem keddi idi wala me irgo kwar follan kara irsi ma ke labari wonen kula aste irmu irma ni kere kangana irmu ke dori bay assalamu alaikum magitin ma ene magati ibrahim kanute ibrahim ibrahim kanute ano magare ficeno iro mali refugee ibrahim sa jirfo na rangone o wala wala mo za 2019 2020 ngana arango wolam aran ka wolam ka songo murad fodu murad fono aran ga sandi ru zair ka ne wakir go gite ne inda kwara bore de ruwan ne zai de place kongo ne eh irga margu charra go charbande irga activité te charbande irga sensibilisation te charbande comme ça c'est droit hay kul kangi te hay kanga nyesi tare dobu irgo gite charbande comment était kay de la population matno ko ara bore naran ko bayninda ine bore wore fizeno ir more wal matano arande. ite a ko ara wallahi mira kay nous ont très bien kay o kanay bayani de ti adam mayzo hadde ni bengu funfu yanu nguno bora kan don ka anan no batmu mu kan goro wallahi wodi wa bora be gen bi sai gan bora man ke bora se kan wallahi ni wo ce kan dano wal yono kanka wodi wo be gen dugumo indi gora mogo imanir la sabu san kwarfo boriyan waliya haifu wadum mogo be to songo kuna euh, murad fo naran gona gasandi kerbande qu'est-ce que vous êtes en train de faire euh, ensemble euh, en collaboration avec les déplacés avec les autochtones de Walam wallahi murad kirgo te de degiti avec euh, jamma commune association ngono ils ont doublé leur effort à ce que fisibilillahi hade de har kana jima morguno komino wora jamma komino bara kul morgu parce que goga activité était charbande sensibilisation yigite ba des fois de don de sang à ah, de cette marichar go charbande non kul kayade kan muradun da gaksine go charbande inde kul déplacé Songo Hala Irga Konder Fakarat Gina, on va écouter la rubrique rose proposée par euh, les filles studio Kalangu et on se retrouve après. bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, bienvenue dans l'espace santé bien-être de la rubrique rose. Comme promis, nous allons continuer à partager avec vous les bienfaits du moringa. Hier, nous avons évoqué les effets du moringa sur le problème cardio vasculaire, le système immunitaire et ses effets détox. Aujourd'hui, nous allons voir comment il aide à soigner l'anémie. La quantité de fer contenue dans le moringa est très élevée. 150 mg ou 100 g de feuilles. Elle permet ainsi de favoriser la production de globules rouges et ainsi d'augmenter les taux d'hémoglobine dans le sang. Certains ONG l'ont utilisé avec succès pour lutter contre l'anémie. Il aide aussi à combattre les cancers. Le moringa aide également à élever les taux d'oxygène circulant dans le sang. Cela lui permettrait d'être efficace dans les cas de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme. Il convient toutefois de préciser qu'en ce jour, les études scientifiques sur les humains sont encore insuffisantes pour assurer avec certitude qu'ils soignent effectivement toutes les maladies qu'il est censé prévenir ou guérir. Il faut donc en consommer avec et en parler à votre médecin. La valeur nutritive de ces feuilles, en revanche, a déjà été prouvée scientifiquement. Le moringa aussi permet de réguler le diabète. Le moringa agit de deux manières intéressantes pour euh, prévenir et contrôler le diabète. Il fait baisser la glycémie quand elle est trop élevée il aide à réguler les taux des lipides sanguines, le cholestérol et les triglycérides. Samy, c'est tout pour l'espace santé et bien-être de ce dimanche. On passe donc à Mariam à l'espace cuisine. Les feuilles de moringa, c'est notamment 7 fois plus de vitamine C que l'orange, 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 2 fois plus de protéines que les yaourts, 3 fois plus de potassium que la banane et 3 fois plus de vitamine E que les épinards. Intégrer le moringa à l'alimentation quotidienne, c'est contribuer de manière significative à une meilleure hygiène de vie. Chers amis, il est rare de cuisiner sans huile. Alors, est-ce que vous savez qu'on extrait de l'huile des grains du moringa On extrait une huile de la graine de moringa riche en vitamines et en minéraux, ce qui la rend idéale pour prévenir les carences nutritionnelles. C'est tout pour la rubrique rose de ce dimanche. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Et oui, c'était là la rubrique rose euh, proposée par la fille du studio Kalangu, amis auditeurs, auditrices euh, de l'émission Tous à la Fada. J'espère que vous avez beaucoup aimé. Erga Konde Fakara de Gina, vous êtes ensemble, Arango Charbande, Arango Nago Chara, Aramurade Gonegte Chara, Ama Ine Sanda Yasga. Wallahi, Irwo Kei Sanda Kan, Irgo Ngeti Sandei, Kan Fils il y a assez de gens qui n'ont pas d'emploi. emploi no gono daga ginanwa in hinkanta irwan association wo jamma min gondi won go yanki gote kan go jine sinu kan go yitida zanga go foduma do go jine foduma ske in kwara ni kwa imbayan kan no bora oh, jamma min won association anki go gaban de giti sit mari kangi kangisi donc sit mari charo din ngono don di kandase haykul kan igunda muradu san go jine do hare di won pipinare da hayaki gwanda muradu kul wallahi fi sibilillahi ba emploi sino barkan sandan di gaban da wodinga agite to irwo do fi hare wukan gogira taban dugumo ngiti kan sande wo sijan adamai za kulga ni nite ke kanda te yau ni te kware zubun boci sande wo sijan oi dina an dunya ba funai o sande wo sijan iru nan kirdi de kan fi sibillahi sanda kan girga irko te lokaci bisa lokaci da kan bisa ngirgo da wani kan kamo gumo kai diya wani to daidai su ifo sandai na rango gidi refije sanda nan ka go teriya ni gaba ya kan no kwaro kulgon nan fu zo kali galman idan irmal man ko yono farko ya mo gono ne no fis billah sandai gono bat mai sino kan kan go wasa almanai sai kure sanga burtalen sino kan go wasa almanai sai kure tamir wo mali borgan alman ko yono bor follon kom si zambar fo. ya dinga andi sanda fis sabilillahi no sanda go gumo de kay dia te on est obligé alman kay na kan girsi avec l'insécurité la kan so alman do mbo harna te obligé bon gwa kan goni senimi ka tre hari ko ge ka follan no ge kan do woni mo pertno ifo no gudu itacha itacha mm. kan go adam bayzi asibi salmanga yare gi boy gidrande yare mo gubu no harun sami kara bore amman salam fa ko asi fadara no o me to do an karne mi mm, salam alaikum alaikum assalam ma gitirma e ma maki makimate makihima manandi mikra makihima manandi mikra makihima eh, aran wo déplacé no aran wo lambo no wal matano manno ni funu tilwa mm. maki de dirse ni fun tilwa ka songo barma yan fo dum no ni die ni ra ni ne o bafuna matano ni gona gati da kan ni fun tilwa ka hunkuna wallahi ne o bafuna alhamdulillah to kan ni ka muradu fo non goti che cane si go kutte ka da jardinas jardinas matano jardinas go naktira jardinas wallahi go go ma go gina benji go go gine benji hectare mar kinaran go na ga hanse wal mat no bata ma matkin na go da go gina fo dum dai no sara bare zuwar haro mbo e kadima cende no kande pisine ya hmm. pisine isba dimize mo isili sigudu wanka ngo silse kanga girgo no ngomo mo mo ni ko no ngo babil ma samu ko no do no ngo on kan go za albarka bagum kan go no wala ni hina dai no ko zadir bo ko ma ko min association mo zo inter ma ka mhm. no go ya din no ko no dir bo kula falla a to ti bo sin da fayan go jina ban jidan no akino sing mer mamat no refiza in kinino kaga salato almata noti matin ma jibba la sor jibbo ni o déplacer no ni o walan bonno man non fun tilwa tilwa jibbo tilwa non fun kan ni ka walan murad fo dum non goti woni go godda gir ko hangan wallahi to ay go wura go ne gite watidi mhm. amma on kudu kai kane ay akul sara zamni gabi ko ni kan ya ka kab gwar kab koli amante nsi amante to aba igwa ya manongo kiru ma mai kide da mm. dilla sabu ne wala walam sarganno iri ko gati ce gani iri ko woni adu bor ko ke fo kala hino wallahi matano hangandi yango gida hala iri gudu koi mm wallahi kalzari du bor fo ino di mu kane ne mo gicire di ga yi gihim kandir sai kayan irgi ga furno ya gu koyi nodi mm irga ba wodi aranga baya resida samun mikara kalgodo har irgo sanda ibobo mhm. zamo laiwo kan gogor ne aiwo dai koy kalodin do aigi hinga te girbi hin ki hin zai man kwaifa ai star ni ai ga ba goyo halai ga bu amma hina kan goyo to wallahi sai sai zamnan gono ga moru irsin du dangi mane sabi motoi dini tricycle dini mm. irwai boregu irwai borgu la saban yankin daino alborai gongai borowai o oh, ki forme me irjan ma ko minora barkan gono ga bagumu me zangirni borai faino group group borkul mu dugo kan agati ngono yerno boray fay yani gair bor way cindu guno go kalo do wai way borgu al bor way irga dam mo zanga ay kan borgo hinga na funda shu shuyan carrot yan aubergine yan albasan yan pomme de terre yan ba tafarnu tafarnu ai kul kan dai baga adamai ba furen di yin ni daga budan kal dai iri da har masala ya dinga kan har masala din goyir sai in no kan dumi zo irsa da matkan kin nirga ba burgu dan dai kai ni kan daga hangen di zamdin dumi zo dan da fatta din da man dusa jo ni baga to wai ma ga senior sigi da bo burgu dan dai kai ni kai ni kirga na funna so ni sin da hari Sin da hari non gogu moru non gogu moru wallahi rasi sidan. kalo goyo mu irga bara an ga bara mu zama ga kanu no ifo kani nara kani kan gara ni gun waga ma kani mhm. ni gini ba kono he ni ga ba ne ra dati so kuna kai dia ne na kai dia goyo te di kai dia goyo din manti ga e di kalo goyo je ga hansini sai me wal baana du kalo kai dia goyo kalo mo gje wote ni se mi mo akul tonton daino ya dino akulu tonton daino yakuba aran kan gati bore kayan ga yi kagu zumbu fu ko yayi wallahi non go no gumuru dai fo no ko naran sitwe dimbo eh, mantana kini borno dai no ne go projet no sintin girga indin no non go be projet mu mat kai ga ki da wat kulu dir bore sintin is bore dum problem ona isbore dum fa kunur tugu igaran danno aram sintin imo dan garan guna dumizi mo dumizi sintine pes dumizi ki katir se dumizi yami anno oh afo mo na dumizi fo dumni kanara tomato indu duma amana fatta shu yadin o bajinu han kadde dai ir zibe rano ir kagde gudum zam ifo se lokaci kuli caractère se visite ɗi hen heɗi bondigi hen mundi si kan fa bo nanga danga mi didi wala mundo muka mundo ima tusu yango fondara oh. wedin no songo ay bai ma hayan wedin wote so niwo oh. ni yakuba so darang ba mundo mai dai na randi kan gin gara mundo a ba yakubu dangai rasida dangai ay yaro ne sin tali kulun kuni muradu gote mai dai na randi kan gin gara mundo tusu iru irwo mundo tusu yango irwo miriyo ganir ga kai zan miriyo do no partenaire ga ka partenaire kul kanka mairie no yake kenan koi gidi wala irgi ba mairie o di ika im ko imir sito kabise gidi barkan ga ba di diyan agidi babu wala ba diyan moda hamdi gidi wala zama wallahi kuna na kakin borego wallahi hadda borgo gu goyi ni goguduwa nisba fangware me gidi wala ko im créer borisi emploi im kaga bore no gne ta ngwa ni di wala din bore igo bore do nen no irum ta ngwa ir go nwa so isika mais hal emploi no go irse donc alhamdulillah so, so surtout gun exemple réfugié déplacé kayanka hal ini dan kam goira lakal kanaka dum lakal kana alhamdulillah agaka mhm. dir ko kanda do bora yefu ya be kam bora udun kam goyo e eh, do bora makani asko fa ah bora mgor irwo irwo talsino talsino to do bora godin kam goyo wala bora kaynga bonga ndi wala zamu projet wa su dum fa wala su dum imir dondane ni kambu goy e dini dondane mo im kadir se jinay guna goyan gon ka igbore dondane dinda son boran go ne o kanyan iro jamma ko min ini dondane sudir goy sanka ka ijin gi sambir se nge kati jinay boku dingi kito nge gite boku se tanda boram goy kitti hinkini kande bor idduno kitti hinka midi wala mai se ni kitti fano mai se ni kitti fano réfugiés autochtones des places. Des places. Nous avons un problème. Problème. Songo. Maintenant, tu. Quitte gono. Amanino bokuse. Imanino bokuse. Quitte mo imamba kubai. Oh. Eh tanda inenge gitan karenge gidanje da. Aiwa amante dang deux mois. kan ai koi guwan sannu zuku ton ne bai har kalsuru ba ba ba kin borom ne ay borom ne kin soiro da Allah na tubar gode gorka hanga. ni diwala yani ga irgirki irgici irgici kan wallahi projet go tenge hina me o kirgi bani sigite kono mo igi kano imine im katirse inge no kai im impose bo se wute yakine a a on kone o degi ba ko adin katirse fula ne be kan ne no no me ay murado ma firfa sanno kan tindi ingo no ga tikan projet gonda bo bo fefentiyan ingo no ga tik goyo din do hare kan nigidi im goyo sigira da bayan gonakin dine nga iten se formation manti kai gungi dino hannu wani o mantini inga wo zari folla in bor fosam kan boray formé bora dimo dugunoro asin din wani wal ankat wali mudla sabu kan wo bor filano ka irdan gini bor no kan hini kai ga adlensi a a inga wo sankuno isam kigi don nan di goyo yala mhm. ni bora kai go irse ate ni bonse din man wani mo ni bonse da bayan gonakan babi fone machine yan gono ina machine wo sam ikama shi da february sai girmar information ne ta girbihin hinza girbi his gidan bun wani mashin ai mashin go fo ra gisfa ba pedale ngai suwana tele mashin tele da yaki oh. in informe mo in informe girbi hinza girbi hinza gidan bun wani <laughs> so diri ye fu halir ko te kai ina don nan machine da iwana ai maka ani me zamun kuna ai bai bon sai kai gina funda dai ye fu ai ginin ngara mi ni ginin ngara ba ni ni ginin ngara to man tindi wala ni model ah, kan kan ce arun ne yang gidan to ni di so amma so mashino ne yugi sai sai bayan mo gona kan manta mashino din bo zanga example ne no mashino wono e ga bagumo sabon likidi min don nan girmar girbi hinza sabon fallon koyi min don nan da girbi hinza man no ni guwana ha ir saji borai wo hal man ti zangi ko giye kair bonno wali ni dan fura guma no handu man ni guwani goi igoguno ro sara borai muradai mo si gubai ir wal waydin doro bum bo goriga ine doro kalkoyo sajo kaga tarino majida aikani gani mo ba bakan sai prezio jang sano kul banandi amma soni mo irbe ma kam da yan fodum narang kan nan sande kul kam bore kabu kabu irma ne kan eh, tubarkalla bayi man bayi man ban kai irgi yin glass ab kan isabu o oh. to ir sande wonar kara ai funo gon kan bore mun famda ayo partenaire gane gombo to a chaque fois igo kade muradi mi feri me asiti cela veut dire kan kan kan buhim gu bore muradi feri boni siguna so igo kerjine ki go kedir sembo partenaire dindika photo hini kak sambu im ka photo sambu imi samna kan bar de fon go me akan go to asti so de dandiru marshal kerchi din photo hini so isobek sembo am starne se dangiru an kidan waya gjedon harkate mbu diwo kirdu ngim ko inera asir murar dir mandu barabu puis sin ka nenem ka ga ifote bora se men mi da so muka de men su bora impliqué formation bu ki uga di ka te bore aussi im za wolon boria tare ni fun bora am ka formation te ala légère me ngi drewte kone ha ayo si teme adden nen ba mar tewn ka sala bora man kono gwado comme ça ram si jir som arande charbanda miti halang bambore na fokeno <laughs> partenaire ci ne ko vraiment yo dino danga i sigi ve a ce ke ayam tino comme il se doit aran kang ti refugee may no him kamba da aran se kang na aran mo aran sanda am ko gaban to irwo partenaire kang him kamba danga se de gati ay ya, ko ka partenaire da no irwo no ko selangu se to do oh to namban irwo irwo partenaire no kangar kamba zo jina ashar bore ngino dir to na dirni heno to nan di mana kam na mat ki gorga terse ga to nan di to bore do kanga timerio eh irwo alhamdulillah irwo ne bakir bakirwo refize no sanga batma goro janga irman irman ma ir irla bor ko kul gon kan goni dan ng parcelo gon parcelo tirai yikinir se fuyan harona agizimbi la trene skabandi ko kayne den har possible lerma du problem kul ba kan serga be kan an yonno amma wallahi gorado har lakkal kane nir gonel sanda kan girse dai giti wanda kai kini sai wa kongo sanda sai sindalman ai wa sindalman fa din gwanda ne makan daisi ikoi kurai no imanka zamne afo ndi ko har hankuli ska ikoi kurai no imanka wani mandum bono gina no a parsa almana do almana do sanda sanga matkar shidani ki formation e do hare ned mo sanda be rugono cv no sino cv kuno sino parce que iru kango dingane depuis 2012 kirka mangezi projet kadai iga boré dum imiye boré bandé boré ngono kan peuvent trouver une formation deux ou trois fois la même formation mais ils sont ba ba imine dans tel ko pédalien ay ko ngo sani j'ai fait une formation de 6 mois ton de cuine de soudure ay swani ba gurpatia ay ni man koyno me ay koyya to madano barakan ni nan no swani ma cero no sinu ok men de vrono sinu me ga dai ni ga don ngandi eh me ga dai ni ga don ngandi gurizu fono gono handuddu patarmi kaini fo fo ko wazari kulim pataga kainu fo matna gite gite asteme ginaga mo kine formation o daben bor fo kul kit complet ni ganu ir bor 50 no ko formation oti 5 5 ni kan bor se kitu bor gugu ni gno kit fo bor gugu kan gine mo nin kan te sudiri man kan ne se kal posta sudi wo kan go zambar fo ngini ko de kan bor se imano bor gusi tol sino meto sia meto sino hay kunno sino mangano ya gite ko asite ne da harfi layi jene gono ga faka cewa ko gono ne kan cewa sun da kan sun sangu fawo kan man cewa Amis de la Fada, nous sommes sur le site des déplacés de Walam. Néono Irgo, Nakairgo, da Furtajay, Walam, Borei, e réfugiés, de déplacés. Nous sommes en train de parler de leur cohésion et aussi des activités eh, qu'ils mènent. Ibdimo, Goeken, Igonagtera, Borenoken, Inenge, Gonagdu Sandei, Igba, se Igba Gaksine, fada Fadara, Ala Irkwandir Batorgina, Matkati, Doneda, Watkulno, musique Gon Kairgedan, eh, parce que tout ça la Fada, yadinno irga teda watkulu eh, eh, je propose la musique de abel zamani irga zada dirkoy ba ñaka fo sino irga zada dirkoy ba mon frère, le bijaman qui est tard, ma soeur, le pyjamas que j'en ai marre, mon frère, où que tu sois, ici même ou quelque part. Et toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête, regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici bas. Tu fous le gars quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde vous comment on s'enjaille. Machala, il te de dire qu'on baille. Y'a que Fonsino, il te de dire qu'on baille. Machala, il te de dire qu'on baille. Y'a que Fonsino, il te de dire qu'on baille. Machala, il te de dire qu'on baille. Y'a que Fonsino, il te de dire qu'on baille. Machala, il te de dire qu'on baille. Y'a que Fonsino, il te de dire qu'on baille. sino nyeza arza kufondo ilkoi wano sifari gagoi tenchi koi inganda dungo no hanfoi supai kana site ya imaga matun gagoi il mugabo sugai il kotala no girga hey il mugabo sugai suganta no gagaza na wa hey yaman c'était là euh, Garde Sport d'Abel Zamani, euh, Irsikala walam irgo déplacé sitodo indayno go nag fakara en kunu cerkam bora ir nder wana fakara de jina waaleykum salam jibbano wala to ay go hanganni se ayo ke wo kay di yongoya hmm ir furtaje hmm wallahi mu kam dangir se kimkimi to zan wallahi ir furtaje ir go tabi ir ay gori yano go kursino ba ke kan kallo koite mun kun ke ke wura ke ke do bumbo wallahi sandai gono. zan borai kan go guzuru ngai bono nodi kuna ranga kwaran go goyi muka yi malf karambu nan kunan shi ka angana boryan mu bu boryan mu yana wone man tike kino ya diga gwamnato mu da badan girse gice kirse goyi irin teri kambu. bugu ni wani din bon golfo dum non kundi ke kin se ni bai kan ni goyi eh iwo di ke ke se soji tare mbo ne yoga ba ai wa ni ya bu mbo goyi goyi mhm. kai wo nan kan ai go ai ba funa ya wodi hinno goyi la kala kuna baki tonton ifo dum non mo goni ifo dai no goni binara kan ni be kan dini igila sab kan walam de place walam re fizai de walam kwara borai hay fo ni zata lato bora mo ame dogon ifo no goni fundora boro wani wallahi go dingu du sok taranga ba am ko de gitan gam labo se banim kana am foi wallahi mo so itara ga bara to am ba bi foi kwa ma ga karnya me kirbin kana ke ini mi samme ngo montu mai hmm. ba haro kirgo ga dai ne imtel seeɗo ko nel mum saade il sade ifono nig bayim si kanga nan kunu murado muti bolan borai wari singi ziban ni zib kair koye manda ki bon iri singi hanan da hanan yankan matir koye don afunu ir gi hinga sabi se wata kulu iri koye talibere hanan ta kan margu iri koye mina ir mu fai bani da mora bangi hiji bin mon no koye ay way go gonne fa ah, hijaka ay hijaka ato ay ah, wasu ay wajira wasai sai wasu te walan boro o oh, iri ko albore du fu ko alhamdulillah no kanda a ko sa kullum ya dai kan da kanka da bin farhai san bata ma kankan zamir borai man bai din di matka irga te kyara di ne sai do irgo kwaruwa wani wani ne sin yarda zam irka ga kunda dai bobugar kan imar refugee déplacé sam gidan gaira kunda wa irka gagar me irka yi bonno inir sam gidan ara ya ni ga inir koi sami di man tala saba asti asti asti zama na ka hanir go funfun wallahi di ne sai irka ga shakatawa go walwala ya kinwo irira ba a fono siyar da heni da bin hasaro da bayan gonin kan mantiba da wono borgo ma don mantiba de non go hambur fa man non go koy ino ti heni boba kan monji ban me hun kunin ne wallahi alhamdulillah harai do harai har dai go borai ga zam kallima har dai lokacin gonin kan mantigo fono borai go te goyi wo ini don nan goyi aiki ni sai ina arzaka sarano me mantigo ino irwani bidon 25 hinkano merci beaucoup Erisabou. Merci beaucoup. Au fond de Goy, amis de la FADA, avant de clôturer notre émission, on va passer à la chronique avec Seno 50%. Bonsoir amis, du FADA. Vous vous souvenez qu'hier, nous avions parlé de l'action humanitaire et les défis auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires. Aujourd'hui, ensemble, nous découvrirons les succès story des humanitaires. Ceci étant dit, plongeons dans le monde des succès humanitaires, des récits inspirants où l'action désintéressée a engendré des transformations significatives. D'abord, la reconstruction après un conflit. Dans des régions autrefois déchirées par la guerre, les travailleurs humanitaires ont joué un rôle crucial dans la reconstruction. Des écoles sont rétablies, les infrastructures sont reconstruites et les communautés se relèvent, démontrant la possibilité de réparer les cicatrices profondes du conflit. Parlons également de l'éradication des maladies. Eh bien, des campagnes de vaccination massives ont réussi à éradiquer certaines maladies dans des régions vulnérables. Ces succès démontrent que, même face à des défis sanitaires complexes, une action ciblée avoir un impact significatif sur la santé des populations. Revenons à l'autonomisation des femmes. Et oui, les programmes humanitaires axés sur l'autonomisation des femmes ont transformé des vies en fournissant des opportunités éducatives et économiques. Des initiatives ont brisé les cycles de pauvreté et ont contribué à forger des communautés plus égalitaires. La réponse rapide aux catastrophes, les équipes humanitaires ont en, dépit des obstacles logistiques, ont souvent réussi à déployer rapidement une aide vitale après des catastrophes naturelles. Ces efforts rapides ont sauvé des vies et ont jeté les bases de la reconstruction à long terme. L'innovation technologique également intervient. L'intégration de la technologie dans les opérations humanitaires a ouvert de nouvelles des applications mobiles pour coordonner les secours aux drones utilisés pour évaluer les dégâts. L'innovation contribue à améliorer l'efficacité des interventions humanitaires. Retenons aussi que ces succès stories ne sont pas seulement des anecdotes positives, mais des preuves tangible que l'action humanitaire peut catalyser des changements durables. Elle souligne l'importance de persévérer face à l'adversité et à maintenir l'esprit même dans les situations les plus difficiles. En conclusion, cette odyssée humanitaire, rappelons-nous que chacun de nous a le pouvoir d'apporter un changement positif que cette chronique inspire l'engagement et la solidarité car ensemble nous sommes capables de créer un monde plus juste et compatissant. À la semaine prochaine. Bye bye. Voilà. Merci euh, Seno. C'était là la chronique euh, de l'émission Tous à la Fada. Nirunkuna Fadikara Mankandir Kala ne Walam nankay Irka déplacé do Irma Isemo Tubarikala Borian Nokaya Inekan Ngay Wanyakfosintara. tali kul sara zibi kul sara akwarai no web ai fo ai mistu garan se boreno ken gona ga bahi kerga ya kali goni gona ga te kali goyo ki gona ga te non go moru har si non gora ya din mono go gina sino de pla sai wo hari dai hari fo lon kadda dai di na dai kadda dai na har dai ga han futta ge ga bagoy kin done ngai ko ngai bonte so ge bu goda no ga tangam labo se lakkal kanai da banim dugu dumini za labora ir hangan kai o fondo Goy du suro ko karo karan nangi studio kalangu sigiro hangan non pu karango irin kuntu salafa da irka to ame irgaran fondugoy haza wassalam